sauraro barka da warhaka sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni azima bashir aminu daga nan sashen hausa na radio france international rfi Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da nufin an da mahukunta don ɗaukar matakan gyara. Shirin na lafiya jari ce a wannan mako zai mayar da hankali kan cutar borin gishiri ko kuma kumburin da mata masu juna biyu kan fama da shi larurar da a lokuta da dama kan haddasa asarar rayuka. Wannan larura kan faru ne daga goyon ciki har zuwa kwanaki arba'in bayan haihuwa da yadda mata kan yi fama da kumburi daga kowane sashe na jikinsu. A jamhuriyar Nijar wannan cuta na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya inda alkalima suka ce ana samun mace kusan 536 cikin duk mace dubu guda da ke kamuwa da wannan cuta yayin da wasu hamsin da bakwai cikin wannan adadi kan rasa ransu. Dangane da wannan muka fara tattaunawa da Madam Sharifa, ƙwararriyar likitar mata don jin ko me ke haddasa wannan wannan larura? Shi borin gishiri ko can da ake cewa factor de risk din shi akwai shekaru. Amma mahi yawanci factor akwai primiparite menene ake ce haka nan kamar masu aihuwar fari kuma da wannan yara ƙanana da basu kai shekara 20 ba. Ba dan shi ne ake musu sensibilization a ce a rika barin yara su kosa omuwan su shekara 18 shekara 20 da wannan ƙananan ma na shekaru yana sa mace shine factor de risk kinta na borin gishiri. Yawanci sai kaga aihuwar fari. Aihuwar fari dai an ce yarinya dandanan wannan bata ma sani wani bi da ita da mijin duka babu wanda ya san matsalolin wannan kenan shine sai kaga sun ta fada borin gishiri duk su ne suka yin shi amma kuma ba lalle an ce su kadai suka yi ba a kowane lokaci kowane ciki mai matsala ne duk shekarun shekarunta duk ko haihuwa ta nawa ce kenan kuma dama mace kuma kowa ya sani yanzu ana gaya musu kina kara haihuwa ma'aihuwa tun da kamar zane ne kullum ki hidda take wanke kisa cikin ruwa kenan ita ma tana kara gajiya tana kara shiga cikin matsala ga shekaru jikinki ya gaji ga ko da yaushe ciki dan shi ne ake ce a rika ɗaukar maganin hutu omuwan ka samu ka yaye yaro kamun ka samu ka ɗauki wani ciki to wata sai ka gani wata nawa ɗayan watanni ka ta samu wani ciki a ita ba ta ɗaukar maganin hutu Asibitin uwa da ɗanta a Maraɗi asibiti ne da ke da ƙwararru a fannin kula da lafiyar ƙananan yara da mata daga cikin matan da ke kwance bisa ga larurar taborin gishiri har da Rukiyatu Umaru wadda ta ce ta fara gwanar larura tun cikinta na da watanni bakwai. Da farko na fara da kumburi ne ga kafafu sai hannuwa da kuma fuska cikin kwanaki biyu kumburin ya mamaye ni daga kai har zuwa kafafu sai sai kugi cikin kunnuwana ganina ya koma buji-buji abin da ya fi damuwa ta babu kamar tsananin ciwon kai jijiyoyin wuyana sun kumbure wannan ne yasa na gaggauta zuwa wani asibiti mai zaman kansa kuma likita mai kula da mata ya tabbatar mani da cewa ina da burin gishiri kamar yadda na yi tsammani à la clinique et malheureusement le gynécologue a confirmé mes soupçons. A cewar majinyaciya Rukiyatu ta shafe lokaci a wasu asibitoci gabanin isa hannun kwararru da ya kai ga shawo kan cutar. Ici on m'a aussi traité une semaine. A wannan asibitin ma kusan mako ɗaya ne ina karɓar magani amma babu sauƙi, Sai likitoci suka yi shawarar yi min tiyata. Yau kwanaki shida kenan da yi min tiyatar amma ina jin alamu musamman juwa da ke matsa min. Ba na iya bacci musamman musamman jiya da na fara bacci sai in dinga jin kamar alamun lantarki ya kama ni sai in firgigit in falka yin tiyata da raba uwa mai fama da borin gishiri da ɗan da ke cikin ta shi ke matsayin hanya ɗaya tilo ta rage illar wannan cuta ga matan kamar yadda ƙwararren likita dr ahmadu isa ke cewa si c'est une crise qui Idan borin gishiri ya tashi lokacin nakuda ne dole a yi tiyata a raba uwar da cikin. Idan akwai kayan aiki za mu iya sa matar naƙudar ƙarfi ta haifi jariri da kanta amma kuma wannan cikin awoyi sha biyu idan duk waɗannan ba su samu ba dole sai mun kai ga yin tiyata kafin macen ta fara suma. Malama Rabi wata uwa ce da ke fama da larurar taborin gishiri bayan haife jaririnta wanda ya tilasta mata garzayawa asibiti. Ba na haihu ya so ya same ni, ina jin zuwa kuma ba na gani. sai ina jin kaina na ciwo sannan na ce musu a taho likita aka yi mana allura biyu sannan na da jin sauki sannan aka turo nan ba yanzu da sauƙi. Dr. Ahmadu Isa ya bayyana cewa akwai maganin da akan yi wa matan da suka kamu da wannan larura ta burin gishiri ta yadda suke samun waraka daga wannan larura musamman waɗanda ba su samu rigakafin dakile barazanar cutar ba. Kalku su là la crise survient, il y a des produits qu'on donne, ce des Kowace irin matsala ta burin gishiri akwai irin maganin da muke bayarwa, maganin da ke hana fuske-fuske da ke kwantar da matsalar. Maganin ya kunshi wani sinadari da ake ce masa sulfate da magnesium da muke badawa mai karfi da farko jami'ar likita a ƙananan asibiti na haihuwa za ta yi wa macen allura ga wasu jijiyoyi sannan ga mazaunanta kafin ma a wuce da ita idan abin ya tsananta. Ƙwararren likitan Dr. amadu Isa ya ƙara da cewa hanya ɗaya ta kaucewa kamuwa da wannan larura ga matan bai wuce karɓar rigakafin cutar ta borin gishiri ba. Muna baiwa mata shawara cewa su dinga zuwa awon ciki sannan likitoci mata su dinga kula da cikin nasu har zuwa haihuwa a lokacin awon ne ake waye musu kai akan al'amuran cutar ta borin gishiri idan a gida ne suka fara ganin alamu to da gaggawa su je asibiti mafi kusa da su don a ɗauki nauyin su yadda ya kamata saboda mata da yawa ne ke rasa rayukansu saboda wannan cuta ta borin gishiri kafin yanzu dai an fi ganin wannan larura ga matan da shekarunsu ya gwaita su dai a baya-bayan nan masana masana na ganin cutar kan shafi kowane rukuni na mata batun da madam sharifa yake cewa suna tsananta gargaɗi ga mata a duk lokacin da suka zo awon ciki ko kuma bayan haihuwa to abin da dai muke gaya musu na harko in su zo game da harakan da ya shahi burin gishiri muna kwatanta musu da kun san mace mai ciki ita akwai abincin da ya kamata ta ci saboda ta da lahiyar dan da ke cikin cikin ta tunda ba kowane abinci ne ya kamata da ta ci ba da wadda bata da ci abinci mai gina jiki kuma ba sai mai tsada ba irin wannan mutane yanzu kwa ce ba bai da hali a kaga zogalan ga yan maka ko yan maka in ka kwada ta ka samu ta dan tumatin ga danye kaga ga kan kananan kurdi yanzu akwai ta wake ruwa ruwa ta yi miya ta miya kuka ta kada ta ci da tuwon labshi ko ita take ci da tuwon labshi da wake cikin miya kuka da komi da komi shi ma yana kara mata lahiyar jiki da wanga kenan babu zanta a ci ani tuwo nike ci kenan in ta gyara tuwon ta ya sha kayayyakin wannan abu ba abin da suke zarce ma tanka a rom tunda mace tana da ciki ko da yaushe bakinta ba haka take shi ba bai zama ɗaya da na wadda ba ta da ci to mu harkacin wannan shi kuma a ran majin nan kun sa abu duka da muka ci akwai kwada ba ita take tace shi ni ba to in yayi yawa a ran majin nan da gishiri sirtu a ran in muka ci sai kaga tana miya da dan rabi tana da ciki sai ta sa guda ko guda da rabi ko da kenan wannan in yayi yawa ya zo ya sai ga rankin ta ta kenan shi kwada sai ya biya mata yawa da ba ta iya tace shi ne da kyau shine in aka yi wannan da tsari da ake ci musu disi duk wata ana so mace in ta zo ta yi da tsari kenan saboda mu gani yawan gishirin nan da yake cikin fitsarinta daga an gani za a ce mata a ah, madam kin ga fitsarin ki bai da kyawu kenan ki rage cin aran maji wasu sai su ga kawai hana su ne cin aran majin ake wannan to shi kuma wannan abu ne aka kenan daga an gani wannan gishirin ya huto cikin fitsari kenan an san kwada ta fara samun wannan kenan ba ta tashi shi da kyau har ya kai ke hutawa cikin fitsari shine wannan fitsarin da ake dibawa sai tansiyon kuma wannan hawan jini ko da yaushe duk awon da in ma sati sati za a bata randevu ba yiwuwa ne mace ta zo awon ciki ba a ɗauki tansiyon kenan daga an gamu da tension da wannan gishirin da na cikin fitsari shine alamomi na burin gishiri sai ka ji dama ana tambaye ta kullum alamomin matsala mace mai ci ciwon kai hajijiya bugun zuciya ko daga ta yi aiki kaɗan ta ji ta gaji zub da ruwa farare masu kaikai ko jini ko ciwon mara mai tsanani ko tari ya kai sati biyu tana yi ko ko ta ji abin da ke cikin ciki bai motsi ana ci mata duk in ta ji abin da bata yarda da shi ba wa'anga abubuwan ta zo likita ba sai lokacin awo yi ba duka saboda a kiyaye yanzu duka mace mai ciki mace mai matsala ce babu zancen da ne ake ci awo magana da matsala yanzu duka mace daga bakin kika dauki ciki har zuwa 40 kin kenan kina cikin matsala sai in kin hita wannan ne lahiya wannan shine kika hita jihar maradi a jamhuriyar Nijar na matsayin yankin da aka fi ganin yawaitar matan da ke kamuwa da wannan larura walau a lokacin goyon ciki ko kuma bayan haihuwa batun da ake ganin na da nasaba da matakin mahukunta na buɗe sabon asibitin uwa da ɗanta wanda ke bayar da cikakkiyar kulawa ga lafiyar uwa da jariri. Tuma da duka duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da haya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Salisu Isa. Sunana Azma Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.